Hidaya kashi na 69. Washe gari har karfe tara Hidaya na kwance ta lullube har kanta da Dobit. Babu yanda Farida ba ta da ita ta tashi ta yi wanka su yi breakfast ba, amma ta ki duk 'yan matan ɗakin sun yi wanka su ma sun shirya. Mam Islam ce ta shigo ɗakin tana kallon saman gadon ta ce au, har yanzu bata tashin ba, Farida ta ce eh ta ki tashi. Ƙarasawa bakin gadon mom Islam ta yi, ta yaye dobet ɗin tana kallon hidayen da sauri ta rufe fuskarta da filo. mom Islam ta zauna gefenta za ta ɗago ta ta yarda. mom Islam ta haɗa rai ta ce, Me haka kike yi? Hidaya dai bata ce komai ba, kuma ta ƙi fari a ga fuskarta. mom Islam ta janye filo ta ɗago ta tana ta sosai idanuwanta suka tashi saboda kuka. Kallon tamam Islam ta tsayayi da mamaki Hidaya ta sakar mata kuka, ta fada jikinta tana shesheka a hankali. Murya can ƙasa mam Islam ta ce what is wrong dear? Kasa cewa komai Hidayan ta hawaye masu zafi na sauka a idanta. Mam Islam ta miƙe da ta ɗaga ta. Har sannan rigar bacci ne iya gwiwa a jikinta. Mam Islam na kallon Farida ta ce ina hijab ɗinta. farida ta ɗauko hijab ɗin ta miƙa ma Mam Islam, ta sa mata sannan ta kama hannunta suka fita daga ɗakin. farida ta bi su da kallo don har ranta take tausayin hidaya, tana lura jiya da daddaren ma ba ta yi wani baccin kirki ba. Mam Islam ta rufe ƙofarta, bayan sun shiga ɗakinta, ta zaunar da hidayan gefen gado tana kallonta, ta ce, Now tell me, what is your problem is hidaya? Ta fashe da kuka cikin rawan murya ta ce, Ni ma ban sani ba, Mam Islam ta haɗa rai ta ce baki sani ba kamar ya Hidaya ta buɗe hannu hannu hawaye na sauka idan ta cikin sanyin murya ta ce I'm just been afraid. Mom Islam ta ce afraid of what in particular. Kasa cewa komai hidayen ta hawaye na sauka idan ta sosai. mam Islam ta zauna gefen gadon ta jawo ta jikinta ta ce ki kwantar da hankalinki dota. You need not to be afraid of any anything. Hidaya ta gida mata kai amma ta kasu cewa komai ta rufe idanunta. Mam Islam ta sake ta ta miƙe ta shiga ban ɗaki ta haɗa mata ruwan wanka. Ta fito tana kallonta ta ce tashi ki shiga ki wanka. Ba musu Hidaya ta miƙe a hankali ta cire dogon hijab ɗin jikinta sannan ta cire rigan baccin ta amshi towel ɗin da step mam ɗinta ta kawo mata ta ɗaura sannan ta shiga ban ɗakin. Tana fitowa wanka mam Islam ta tilasta mata ta sha mashayin da ta haɗa mata. da arish kaɗan sannan ta ba ta hijab ta saka ta kama hannunta zuwa ɗakin da warce za ta yi mata shiri har a gama bikin take matar kaɗai ce a babban ɗakin tare da mai make sai wedding planner guda ɗaya babban akwati ne a gefenta mai ɗauke da kayan hidaya kusan kala sha biyar na fitan biki mai make na ga boxes ɗin kayan make-up ɗinta a gefe. Mom Islam ta saki ta saki hannun Hidayan ta ce, ki je a shirya ki, ita dai Hidayan ba ta ce komai ba. Ta tsaya tana kallon matan ɗakin mom, matan ɗakin. Mam Islam ta juya ta fita ta kulle kofar sai kusan karfe goma aka gama shirya Hidaya cikin wani dan kareren tsadaddan les da ya haska ta sosai. Kana ganin ganinta kaga amarya lallanta mai kyau ya haska hannuwanta da kafafuwanta very light makeup aka mata tai wani sanyayyen kyau kamshi sai tashi yake a ɗakin hotuna kawai ake mata amma fuskanta babu walwala fashion stylist ɗin da take kallonta tana murmushi ta ce it is been long da naga amaryar da ba ta murmushi smile please angel you look enamel now one experience this moment just once in lifetime Hidaya ta sauke idanta a hankali ta ta kirkiri murmushin ƙarfin hali gabanta na faduwa buɗe kofar ɗakin akai bayan an yi nokin Farida ta shigo rike da waya a hannunta. Wara ido yi tana kallon ta ta karaso da sauri ta rungume ta tightly a hankali ta ce look like a princess. Didi, kin yi kyau sosai lokaci ɗaya hawaye kawo idanun hidayen ta kasa cewa komai. Fashion stylist ɗin ta ke kallon ta ce karki fuska ki' ‘Yan mata today is your happy, happy day. An wuce wannan era ɗin kuka ranar biki kina ji ko? Child and be happy please. Sai ka ce ba auren soyayya ba. Hidaya ta iya ƙoƙarin ganin hawayen bai sauka idanunta ba. Wata friend ɗinta amince ta shigo ɗakin don ganin ko an gama shirya hidayan ta kama hannunta suka fita zuwa inda yakumbo da 'yan uwanta suke sai kaka da ta yi kane-kane cikinsu kowace ta yi shiga na kecare ni yakumbo sai ba da labarin yadda aisha ta haifi hidaya take kaka na kallonta tana kwaba baki duk wa hidaya ta yi haka kasa kanta duk wa hidaya ta yi har kasa ƙasa kanta a sunkuye cikin mayafi da aka yafa mata cikin sanyin muryarta ta gaishe su ya kumbo da kaka ne kaɗai ba su amsa ba sai kallonta suke kai kace ranar suka taɓa ganinta nan kokalin ne kawai ya faɗo masu barin ya kumbo da ta yi tsuru-tsuru tsofaffin falon sai sa ma a hidaya albarka suke hajiya fa'iza ta ɗago ta suka bar falon ya kumba ta yi tagumi ta ce allah ga mu gare ka gun manyan bakin gidan hajiya fa'iza ta kai hidaya duk ta gaishe su sannan ta mayar da ita ɓangaren mam islam kwanciya hidayar ta ɗakin mam islam ta su kusa da ita ta miƙa mata wayar hannunta bayan ta yi dalin namba ta ce amshi za a yi maki magana a hankali hidayar ta miƙe ta zauna tana kallonta mam islam ta ce mamin kici ke amsa hidaya ta sauke idanta ta amshi wayar ta kai kunne muryar mami ta ji ta gaishe ta cikin sanyin murya mami ta ce how are you daughter cike da ƙarfin hali hidaya ta ce I'm fine mami ya gida mami ta ce kuka kike hidaya girgiza mata kai hidayan ta yi lokaci ɗaya hawaye ya kawo idanunta ta ce a'a ba kuka nake ba mami ba za ki zo ba murmushi mami ta yi ta ce in zo ina hidaya ta shiru ta kasa cewa komai mami ta ce kar ki damu ki kwantar da hankalinki sha Allahu zan zo cikin sanyin murya hidayan ta ce da gaske mami mami ta ce eh shiru hidaya ta yi mami ta ce hop kina cin abinci dai Hidaya ta gyaɗa kai ta ce ina ci mami ta ce to masha Allah Allah ya maki albarka mai dota a hankali Ida ta ce amin mami ta ce sai na kira anjima da sauri Ida ta ce bakin ce zaki zo ba mami ta ce oh haka sai na zo daga haka mami ta mata sallama ta katse wayar tana murmushi mom islam ta karba tana kallon Ida ta ce tashi mu je ki gaida su abbanki sun shigo yanzu hidaya ta ce komai ba mom islam ta dau mayafinta sannan ta kama hannunta suka bar falon suka bar ɗakin tafiya ce sosai suka yi har zuwa inda su abba suke abban ta ne da abban shirem baffan junaid da abban sudes all with few friends hidaya kanta na lullube ta nufi gun abban shirem da ta hango ta durkusa mu amma ta kasa cewa komai lokaci ɗaya hawaye shiga sauka idanunta murmushi ya kai hannunsa kanta ya ce Allah ya miki albarka dota. cikin sanyin murya hidaya ta gaishe sa sannan ta gaishe da su abbanta abban shirin na kallon ta yace tashi ki je Allah ya yi miki albarka miƙewa ta yi ta nufi kofa ta fita ta tadda mam islam wani falon tana jiranta mam islam ta kama hannunta suka koma bangaren don can ne babu mutane da yawa bedroom ta kai ta zauna gefen gado mam islam ta ce kun yi magana da kalil din girgiza kai hidayen ta mam islam ta ce ina wayar taki kwankwasa kofar ɗaki akai mam islam ta karasa ta buɗe. Farida ce tsaye ta miƙa ma Mam Islam waya ta ce ana ta kiranta anti. Mam Islam ta ce okay karki nisa Farida you will stay with her here. Farida ta ce to daga haka ta koma falon ta zauna. Mam Islam ta dawo ta miƙa mai hidaya wayar ta amsa ce tana dubawa. Ta ga missing call biyu na kalli sai text message. Bata shiga message ɗin ba ta yi dalin number Khalil first. Yana fara ringin ya katse ya kira ta. ta ɗaga ta kai kunne murya can ƙasa ta yi masa sallama shi ma murya can ƙasan ya amsa ya ce ya kike a hankali ta ce alhamdulillah aniyu bai amsa ba ya ce why did you drop the phone ta ce yana wajen su farida ina ɗakin anti ɗina she, she just brought it now ya ce okay phone hope kin ci abinci jin yadda yake magana a hankali ta ce are you okay ya ce hopefully shiru ta yi kafin ta ce what is wrong ya ce i'm fine dear you don't worry ban ga kwalliyarki na safe ba ta ce ba a turo min hotuna ba tukunna ya ce ok ta ce me kake yi yanzu a hankali ya ce just lying down lying down kallon agogo da ke nuna karfe 11 ta yi ta ce lying down har karfe 11 ya ce ya yanzu zan tashi ta ce ok have, uh, have you eaten ya ce shuwa a hankali ta ce ko dai baka da lafiya ne ya ce ciwon kai nake but I will be fine insha Allah cikin sanyin murya ce ta ce Allah ya sauki ya ce amin will call you later zan shirya yanzu ana jira na ta ce but ka sha magani ya ce yes na sha magunguna murya can ƙasa ta ce to sai an jima Allah ya sauki ya ce all right dear amin na gode daga haka ya katse wayar ta tsira ma screen ɗin ido kafin ta shiga inbox ɗinta na messages ta fi minti biyu tana kallon message din. da aka yi mata almost an hour ago kafin ta sauke idanta ta ajiye wayar kwankwasa a kofar ɗakin Farida ta yi ta shigo tana kallon Hidayat ta ce ki so mu je canza kaya in ji anti ba musu Hidayat ta miƙe ta ɗau wayarta suka fita tare da Farida zuwa ɗakin da aka yi mata kwalliya wani les ɗin ya da ya fi na ɗazu ta saka aka ƙara gyara mata fuskarta aka yi mata hotuna sannan suka fito ƙarfe sha biyu da ta sako falon baƙi tare da Farida da Zainab Junet ne falon da Sudais su ɗinsu hudu su, ya sa Gizna Farikal ta ƙarasa a sanyaye ta gaishe su gaba ɗaya. Junet dai kallonta kawai yake yana murmushi ya ce an ta amarya kin sha kyau sun kuyar da kanta ta yi ta kasa kallonsa. Sudes ma da ke tsokananta ta ƙi yarda ta kalle sa tana son tambayar Junet ina Khalil ganin baya fala amma ta rasa ta yaya farida da ke gefenta ta kalla ta matsa dab da ita ta ce how about ya khalil farida ta zaro ido ta dariya hidaya ta riko hannunta da sauri murya can ƙasa ta ce no i'm, I'm just asking farida na murmushi tana kallon junaid ta ce ya what of big bro junaid ya ce he is outside bai shigo ba bai shigo ba farida ta ce me yasa bai shigo ba junaid ya ce Ha, ha prefer staying out hidaya ya dai bata ce komai ba. Sudais na kallon Farida ya ce good afternoon kawar amarya. Zaro ido Farida ta yi ta kalle sa da sauri ta ce oh ya haƙuri ina yi ni kun zo lafiya ya yi murmushi ya ce alhamdulillahi ya taro farida na murmushi ita ma ta ce alhamdulillahi gai da sauran prince din nasu farida ta yi sannan ta ja hidayan suka bar falon da zainab sai da suka hostess hidayan ta yi ƙasa da murya ta ce farida ina son in gaya ya kalil farida ta ce okay let me ask let me ask a ina yake daga haka ta koma ta tambayi Junaid Junaid ya ce a compound muka baro sa call him on on phone Farida ta ce okay juyawa ta yi ta koma sama a bangaren mam Islam ta tadda su Hidayat ta ce ya Junaid ya ce yana waje ko zaki je ki same sa Hidayat ta ce zan iya zuwa Farida ta ce to amma idan aka ganki fa I think it is not proper. A hankali Hidayat ta ce ba zan bi inda akwai mutane ba, bari ta ce to shi kenan amma kar ki daɗi. Miƙiya hidayen ta yi ta yafa babban mayafinta ta fita ɗakin ta inda babu wanda zai lura da ita. Ta bi har ta fito daga gidan tana ta duba-duban inda za ta ga Khalil. A ƙarƙashin wani bishiya Hidaya ta hango sa zaune kan kujera a wani ɓangare na compound ɗin. Tun zuwanta wajen ya ganta shi ma. ya sakar mata murmushi bayan sun haɗa ido sauke idan ta tai ta nufe sa walking slowly miƙe waye yana kallon ta har ta iso inda yake ya buɗa mata hannuwansa kasa ƙarasawa ta ta da farko can ta biyu wajen da kallo sannan ta ƙarasa kusa da shi gabanta na faɗuwa ya rungume ta jikinsa limshe idan ta ta yi ƙamshinsa ya cika ta ya ɗora bakinsa a kanta a kanta murya can ƙasa ya ce you look beautiful wife bata iya ta ce masa komai ba suna tsaye har bayan minti ɗaya sannan ta ɗago kanta tana kallonsa ta ce how are you feeling now a hankali ya ce alhamdulillah I'm fine why are you worried why are you worried gyaɗa masa kai ta yi ta ce but your body is warm ya yi murmushi ya ce not like in the morning I don't take my drug the way I am supposed to the way I, I supposed to but na je asibiti amma feeling much better now cikin sanyin murya ta ce to Allah ya sauwaƙe ya ce amin amma kin yi lunch ko ta turo baki ta ce kai abinci kai abinci dai ko da yaushe ya ce E mana ke bakin ba baki ganki ba kamar a hura ki faɗi murmushi ta ta ce tom na ci a hankali ya zame jikinta daga nasa yana kallonta daga sama har kasa ya ce kin yi kyau sosai you look like a princess murmushi ta ta ce kai ma ai kai kyau ya ce no ban kai ki ba kallon kyakkyawan fuskarsa ta yi ya kashe mata ido ta sunkuyar da kanta da sauri tana murmushi ta ce ina son in koma ciki yanzu kar a neme ni yana kallonta ya ce all right dear in an in an hour time mu ma za mu tafi Mox insha Allah ta ce Allah ya ya kamo hannunta ya ce I pray this will be the best for I and you I pray it's for lifetime a hankali ta zame hannunta ta ce amin daga haka ta juya ta bar wajen ya bi ta da kallo a wani dan kwarto ta bi ta fito ta tadda Farida na tsaye tana ta jiranta Farida ta sauke ajiyar zuciya ta ce ina ta tsoron kada anti ta zo ta ce kina ina I don't know if it is proper da kika fita hidaya ta ce but ai ban daɗe ba ko bari da na kallanta daga sama har ƙasa ta ce a'a ba ki daɗe ba turarensa ya sa miki ko hidaya ta ce why do you ask da ta ce kamshin turaren na ji kina yi hidaya ta ce a'a ni bai sa min ba Farida ta ware ido ta ce ko dai ko dai ko dai hidaya ta turo baki ta bi ta gefenta ta bar wajen dariya farida ta ta ce mu je ki canza kaya anti ta ce you should keep changing after an hour hidaya bata ce mata komai ba ta ci gaba da tafiya farida ta bi bayanta ana sakowa sallan juma'a aka ɗaura auren aliyu usman da fatima ahmad akan sadaki naira dubu ɗari biyu Ɗaurin auren da ya samu halartar ɗumbin jama'ar daga garuruka daban-daban har ma daga ƙasashen waje. Kankace mai Government House ya cika makil da bakin da suka zo taya murna da farin cikin wannan ɗaurin aure. Hidaya na zaune saman darduma tun bayan da ta idar da sallah, banda a faduwa faduwa gaba babu abinda gabantan yake ita kaɗai ce zaune. Ɗakin don Farida da su Zainab sun fita. Ta kalli agogon da ke nuna biyu saura daidai nan message ya shigo wayarta da ke ajiye gefen gado. Ta sa hannu a hankali ta ɗauko wayar tana duba message ɗin kalin ne ya shigo wayar sosai ta ji gabanta ya faɗi bata ga bata kai ga buɗe message ɗin ba aka buɗe kofar ɗakin farida suka shigo tare da zainab da su rabi'a da gudu farida ta tafi ta rungume ta sosai ta ce i'm wishing you a happy married life didi welcome to our family once again as illo kasa ce mata komai hidayen ta yi lokaci ɗaya hawaye ya kawo idanta ta janye jikinta daga na faridan ta fashe da kuka sosai wata kawar yakumba ce ta shigo ɗakin ta saki wani guda da ƙarfi tana kallon hidaya miƙewa hidaya ta shiga ban ɗaki ta kulle ta durƙusa ƙasa ta roshe da wani irin kuka kamar wacce aka sanar ma mutuwa sai da mam islam ta yi da gaske da ita ta buɗe ban ɗakin da ta sa ma makulli bayan kusan minti talatin tausayinta ya sa mam islam ta kasa yi mata faɗan da ta yi niyya banda kallanta babu abin da take don har idanta ya tashi mam islam ta jawo ta cikinta cikin kwantar da murya ta ce haba hidaya why are you behaving this way kasa ce mata komai hidayan ta yi hawaye masu zafi na sauka idanta mam islam ta kama hannunta suka fita daga ɗakin zuwa nata ɓangaren ta zaunar da ita tana kallanta ta ce aren't you, aren't you happy i'm not you happy cikin sanyin murya hidayan ta ce i am Mom Islam ta ce, To ki daina kukan nan, Allah Ubangiji ya baku zaman lafiya da kwanciyar hankali ma, har abada kin ji ko? Kowa ma haka ya ji yadda kike ji yanzu, gyaɗa mata kai kawai hidayen take yi. Tana goge idanta, Mom Islam ta miƙa mata wayarta, tana cewa ana kiranki, amsar wayar hidayen ta yi a hankali Mom Islam ta miƙe ta fita ɗaki miss call ɗin Khalid ta gani ta fara shiga inbox ɗin ta gani message eh, message hudu nasu da Junaid da shrem ne all wishing her a happy and peaceful marriage marriage life sai na Khalil da ta buɗe a ƙarshe tana duba kwantat ɗin nasa limshe ido ta yi a zuciyarta ta amsa addu'o'insa da amin daga haka ta ajiye wayar ta kwanta kan gadon stepmom ɗin nata bayan la'asar hidaya ta fito men falo su main falo ɗinsu cikin wani ubansin gown da ya haska ta sosai da ƙyar mom islam ta lallaba ta fito ɗin bayan an gama shirya ta don yin hotuna wajen su abbanta aka fara kaita ta suka yi hotuna daga nan sista ɗin mom islam ta dawo da ita ɓangaren aminta suka yi hoto da ammi da prince ɗinta na friend din na nisa da na kusa da suka zo daga nan matar ta kaita ta kaka ayi hoto Duk hidaya ba ta da walwala aka yi hotunan suka fito. Farida ce ta kai ga falon baki ta kai ta falon baki don yin hoto da su jinet Su kaɗai ne a falon da abokanansu su ma. Walima aka yi a gidan na kecere ne har yamma kafin magariba kuma aka fara shirye-shiryen tafiya da amarya Kaduna a private jet. Hidaya ta shiga tashin hankalin da ya wuce misali kai ka ci tafiya za a yi da ita gun yankan kai sai dai da kukan ma kukan ma ta kasa yi abban shrimp da abbanta da step brothers dinta, suka yi mata nasiha sosai daga nan aka kai ta gun su yakumbo yakumbo na kallanta ta ce ni dai da aka yi min aure idan ba mantawa na ba babu wanda ya mini wata nasiha a lokacin ma duniya ba ta waye ba balle yanzu da duniya ta waye ke dai kawai ki yi ta kanki a gidan mijinki mom islam ta haɗa rai ta ɗaga hidayen ta kai ta gun kaka kaka ta ce to duk da dai mu dai ba haka muka so ba amma allah dai ya ba ku zaman lafiya sai mun haɗu a kadunan ba dai gidan rakiya za a kai ki ba ku je kawai sai mun zo daga ta mam islam ta yi ta kai ta gun sauran tsofaffin falon duk suka mata nasiha sosai sannan mam islam ta fita da ita daga ɗakin ɓangaren Ami ta kai ta amina kallon hidaya cikin sanyin murya ta ce allah ya baku zaman lafiya that is all i will say idan kin je kaduna na san maminki za ta sa miki sauran nan sauran friends ɗan ammi suka mata nasiha su ma sannan mom islam ta fita da ita daga falon ƙawayen Ami biyu da ƙanwar ammi da kanwar abbanta sai farida suka shiga jet da zuwa da suka shiga jet din zuwa kaduna ana, ana kiraye-kirayen magariba motoci kusan shidda suka yi fakin kofar gidan mami har aka shigar da hidaya gidan tana rungume jikin hajjiya fa'iza mami ta sako daga ta sako daga tana daga sama tana kallanta tana murmushi hajjiya fa'iza ta kai bakinta Kunnan Hidaya ta ce, Ki buɗe fuskarki ki tafi ki gaida umminki. A hankali Hidayan ta buɗe mayafinta ganin mami ta ƙarasa da sauri ta rungume ta sosai cikin rawar murya ta ce mami mami ta ce to kukan ya isa haka stop it now gaɗa mata kai kawai hidayan ke yi wasu sabbin hawayen na bin kuncinta mami ta shiga yi mata bakin ta shiga yi ma bakin da suka shi shigo sanin da zuwa da fara'arta sai da duk suka zazzauna sannan ta bar su da prince ɗinta da su dina da ta wuce sama da hidaya bedroom ɗinta ta kai ta ta kulle kofar ta zaunar da ita gefen gado ta cire mayafin kanta tana kallon ta ce ba na ce ki daina kukan ba a hankali ta ce na daina mami mami ta ce to shiga bathroom ki alwala ki fito ba musu hidayan ta fara cire jewelries ɗinta hannunta ta miƙe ta hannunta ta miƙe ta nufi ban ɗakin Mami ta ajiye mata ɗarduma da hijab a kai sannan ta fita ɗakin don zuwa ta sake gaisawa da bakin. Hidaya na zaune saman ɗarduma bayan ta idar da sallace ta jungum tana tunanin wai yanzu ita matar Khalil ce. A hankali ta jinginar da kanta da gado tana ta tana ta zaune a haka. Mami ta shigo ɗakin da wama ɗan abinci da plate da spoon ta ajiye gefenta. Cikin sanyin murya ta ce ina ina yini mami mami ta zauna ta ce lafiya laudota ki ɗabi abinci ki ci kallon abincin kawai hidaya take bata ce komai ba aka buɗe ɗakin friends ɗin mami suka shigo gaba ɗaya suna guda hidaya ta sun kuyar da kanta mami dai ta fita ɗakin dinar na tsaye bakin kofa sai kallon hidaya take tana murmushi sai da ƙawayen mami suka fita ɗakin sannan ta so ta zauna gefen gadon still smiling ta ce sannu an ta amarya ya hanya hidaya ta kasa kallonta a hankali ta ce ina ina yi ni ma maman fadil dinar ta ce lafiya lau diya ya hanya hidaya ta ce lafiya kalau Lafiya kal alhamdulillah dina ta sauka ta ɗibar mata abincin da kanta sannan ta kawo mata ruwa ta fita ɗakin. Daren rana a ɗakin mami Hidaya ta kwana tare da mamin bacci mai daɗi ta sosai with full rest of mind don ta fi kwana uku ba ta yi baccin kirki ba. Da asuba sai da mami ta tashe ta sallah kafin karfe tara na safe kuma waɗanda suka kawo ta duk sun juya zuwa Kano.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 ce wai za ku ji yanayin muryata hada mura da nake yi amma ku yi haƙuri da yanayin yadda ku ji ta insha Allah sai mun haɗu a feji na gaban